Kamfanin sada zumunci na Twitter zai cire makal hoto a shafinsa a matsayin lissafin kalmomi 140 da aka ƙayyade rubutawa a shafin. Saboda haka hoto zai zama mai zaman kansa sannan kalmomi 140 da aka saba su ma za su zama masu zaman kansu. Wannan kafa dai na samun tsaiko wajen ƙara samun bunƙasa da samun ƙarin mutane. A watan da ya gabata ne shugaban kamfanin Twitter Jack Dorsey ya ce kamfanin zai gyara a wani yunkurin janyo hankalin mutane zuwa Twitter. ya ci gaba da cewa kamfanin na ganin akwai damar yin gyara ga wasu kafofi da muka san tana kawo mana ci baya ga bunƙasar kamfanin yanzu haka dai lokacin da mutum ya kafe adireshin yanar gizo da yake son mutane su shiga adireshin na ɗaukar kimanin kalmomi ashirin da uku zuwa sama daga cikin kalmomin da ake ƙayyade amfani da su ɗari 140 Twitter yana samun tsaiko wajen bunƙasa haka kuma hannun jarin kamfanin ya yi ƙasa da kaso 70 cikin ɗari a shekarar ta gabata.